Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsane inda Mahmud Ibrahim Kwari wakilin mu na Kano yake tattaunawa da wata ƙwararriyar likita ta sashin nazarin kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke kanan daba a Najeriya wato Dr. Asma'u Abba Garko inda take magana akan autism a turance wato rashin bunƙasar kwakwalwa na yara inda Muhammad Kwari ya tsaya inda yake tambayar ta cewa ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai a harkar lafiya shine mm, mm. ka fi samun daga bayanan da ka faɗa ya kamata na gano cuta by at least na gane 70% na cewa a eh, cutar nan kaza ce 70 cikin 100 mm. ragowa talatin ɗin maybe shine zan tafi investigation na scanning hoton kwakwalwa ko na je ne eeg akwai abin da ake cewa hoton shi kamar activity ne mm. um, aikin da kwakwalwa take yauwa mm. amma dai idan ni likita ce idan ni mm. kwararriyar likita ce ya kamata daga bayanai na fahimci akalla kashi saba'in na ciwo saboda haka koda da babu wa'annan investigations din da suke wani lokacin ma babu su ko kuma baka da kusaci da su ko kuma matsalar rayuwa ba ma ka da halin da zaka dauki dubunnai ka je kai wa'annan gwaje-gwajen to ya kamata na fahimci cewa eh ka yi min bayanai ka kawo yaro gabana na gan shi ni ma na ɗan yi mu'amalar da zan yi da shi ya kamata na gane cewa wannan autism ne tabbas autism ne ba sai na tafi wani yin investigation idan aka gano haka mai mataki na gaba mataki na gaba shine na zaunar da iyaye ne musu bayani shine abin da ake cewa psycho education mm-hmm. zaka ga psycho education din yana da matukar muhimmanci inda wata kirki a iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaron nan dan um, aljanu ne ko yan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu bane ba yan ruwa bane zai iya yiwa kamar yadda muka yi magana gado daga farko wata gado ne wata da kanta ma za ta ce eh akwai dan wana ma ya taba samu haka ko eh akwai wani da muka ji labari shi ma ya taba to kaga duk mun hada bayanan mu mun tattara su a wuri ɗaya za mu fahimci cewa kaza to na miki bayani ai ma hankalinki ya ƙara kwanciya mm. because ya zaki a ce dan nan da kike tare da shi kike san shi kike kaunar shi watan ku tara tare kafin ma ya fito duniya na zo na ce miki an zo kuma ana ta miki bayanin cewa ai danki ma dan aljanu ne ko kaza ko kaza ko kaza ai ba za ki ji daɗi ba amma wannan bayani da zan miki na cewa ki kwantar da hankalinki abubuwan nan suna faruwa abin da muke hasashe because ba wanda ya isa ya ce ga yanda Allah yake ikonsa amma a hasashen mu za mu ce abin da ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza shine likely kaza to kaga wannan psycho education kenan farkon abin da za miki sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka kare wa mutum shine ya zo asibiti ai solution yake so duk wanda ya taho asibiti yana neman mafita mafita yake nema hmm. tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da mahimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce ya zo daga cikin su ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda haka zan iya haɗa ka da shi because shi dama yaran ya karanta likitan kwakwalwar yaran ya fahimta shi wanda ake cewa child psychiatrist mm. zan haɗa ka kuma da a misali um, um, speech therapist mm. waɗanda za su iya koyar da magana mm. za su kuma ƙwararru ne a wannan su kuma ƙwararru ne a wannan harkar mm. a misali idan kana da wani matsala saboda wani lokacin ciwon ma fa kuma yana zuwa da kamar yan rakiyarsa mm. abinda a turance za mu ce complications mm. ga asalin ciwon amma kuma ga wasu abubuwa da za su zo su yanyane shi su kudindine shi daga cikinsa akwai um, me zaka ce gujewa um, mental retardation kamar dolayen nan da mm. asali zaka ga yaro ya kai shekara goma mm. amma abin da yake na dan shekara uku ne wata kanwa mm. shi shekara uku ma ta fi shi wayo abin da muke cewa intellectual disability kwakwalwarsa ba ta tafiya tare da shekarunsa ko girman jikinsa ba ta tafiya tare da shekarunsa tabbas shine abin da ake cewa mental retardation ko intellectual disability kaga na ɗaya kenan na biyu ciwon nan zai iya zuwa da farfadiya ga su da autism ga kuma da farfadiya ah, to dama kina nufi ki ce eh, su waɗannan ba su ne eh, ake ganin suna da farfadiya ba akwai bambanci tsakanin masu wannan autism din dolancin da kuma farfadiya ke akwai bambanci da yawa masu farfadiya ba wai lallai suna da matsalar autism ba hmm. amma zaka iya samu akalla kashi wurin sittin. na masu wannan autism din suna da farfadiya ciwon ciwon su masu wannan ciwon eh, autism din na eh, eh, suna da ciwon farfadiya mm-hmm. to kaga sai ka hado likitan yara wanda zaka ce wa pediatrician ko mm. shi ma sai ya zo sai mai manejin din matsalan nan tare mm. sannan akwai abin da ake cewa special education mm. special education ba za ka kai shi makaranta ka ce koyi abcd irin sauran yara because bai ma gane ma me ma ake so a fahimtar da shi ba saboda haka shi ma sai ka yi sai ka ɗauko malamai da kake ganin za su sami za su yi tasiri a rayuwar yaran na sika so kamar abin da muke cewa suna da kwarewa su ma wannan suna a wannan yau akwai educational uh, special education mm. ana yin kamar a uh, karatu ne na university shi ma daban za a yi mm, mm. su ma suna da kwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan so harka ce ta ba wai kai kadai likita ba a'a ka tattaro duk wani wanda zai ba da nashi input nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaron nan saboda me kake so ka samu so kake ya ricin maximum potential din shi ya mm. kai iya yadda ya kamata ya kai na rayuwa mm. ko bai kai kamar sauran sa'annin shi ba amma shi ma kai ya zo ya zama la'ifi mm. ba ka so ya zama haka to idan haka ne um, um, dama abin da ke son tambaye ki in kuka yi waɗannan abubuwan aka ɗau waɗannan matakan yaro yakan warke ne ko kuma a'a sai dai a kula da shi dai iya abin da za a iya eh, daga cikin abubuwan da matsalolin da suke da shi irin wa'annan yaran shine kwakwalwa ta tabu saboda haka daga lokacin da kwakwalwa ta tabu ba za ka taba hada wanda kwakwalwar shi ta dan tabu ita kwakwalwa ba ta son abin da zai taba ta komai kankanta shi duk inda kwakwalwa ta dan tabu ko yaya ba za ka hada da wanda kwakwalwar shi ba ta tabu ba saboda haka abin da ka fahimtar da su iyayen shi sun fahimta sun gane to amma abin da kake so shine ne um, kamar yadda na faɗa maka rehabilitation mm. a farfado da su yawa na ji daɗin kalmar nan taka mm. kamar yadda na faɗa maka kai ya zauna a gida ana a'a ku kyale shi kun san fa yana da larura shi a'a ba haka ake so ba a farfado da su shine rehabilitation health mm. a misali gidansu ana takalmi to a gwada a gani shi ma zai iya zama ko da shafa gom ne a jikin takalma ne yana shafa yana mika ko bai hada ba mm, mm. wata kwakwalwa ba ta da coordination din ya hada din ya mm. a to amma sai a ga shi me zai iya yi shi ma yawwa saboda haka autism din na akwai waɗanda ake cewa high functioning autism ba kowa ne yake da wannan dolancin da na faɗa maka ba wannan kamar ɗan rakiya ne na autism yan rakiya ne hmm. to amma ba kowa ne yake da wa'annan yan rakiya irin mai kamar wannan mara wayo mara kokari ba hmm. wasu kuma suna da high functioning autism aka ce high functioning kaga suna su ya shallake ma na waɗanda ake magana yanzu shallake na waɗanda ake magana yanzu yawwa hmm. saboda haka zaka iya samu su ba su da matsalar communication matsalar sadarwa matsalar magana haka za su iya yi ba lallai dai kamar ni da kai amma ko yaya ta kama za su iya yi so kamar kana da yar mu'amala da su fiye da su waɗancan da ba lallai a samu wata kyakkyawan mu'amala da su ba mm. idan ka fahimci hakan kuma in ka kai su wani guri da za su iya amma a misali za ka iya samun wani ya zama exceptional a mathematics ya iya lissafi ya iya lissafi za ka iya zaunar da 'yan ƙananan yara ya koya musu lissafin na bikas ya iya mm. za ka iya samun wani kuma sai dai ka iya samun kowa yana da wata baiwa da shi yasa suka zama high functioning wani kuma taba kwamfuta ya iya wani kuma taba kwamfuta ya iya saboda mm. ka ka kai shi inda ya iya wani kuma duk irin karfin da ka bashi kace ya hada ya gyara zai iya maka da haka zai iya kanikanci zai iya kanikanci yawwa hmm. amma da yawanci in ka kalla wani lokacin abu ɗaya ne suke da wannan high exception din hmm. amma a wasu abubuwan ba lallai ba ba za su iya kofin ba gaskiya wato sun ce a wani abu guda ɗaya a wani abu guda ɗaya tabbas muna da wani irin abu na al'ada Eh, kin ga duk abin da yake da nasaba da kwakwalwa mana alakanta shi da aljannu ko sammu ko wani abu mai kama da haka me ya kamata iyaye su yi bayan bayanin da kika yi cewa a zo asibiti da sauransu in Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda Muhammad Kore ya tsaya tare da Asma'u Abbagarku a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Na kasa ba za ta zama kasawa ba.